La brigade va travailler en Waɗannan jama'ai za su yi aiki a mataki biyu. Na farko akwai wayar da kawunan jama'a har zuwa 31 ga watan Oktoba. Sannan sai mu shiga a matakin ladabtarwa inda wanda ya saba wannan mataki za mu ci tararsa. A hali yanzu mun tattara jama'an tsaro na meri da kuma masu kula da tsafta a cikin kowace da'ira inda za mu wayar da kawunan su a cikin kowace da'ira za su bi kofa-kofa gida gida-gida ko kuma su haɗu a gidajen masu unguwanni waɗanda su ma an ɗora musu nauyin sanar da jama'a sannan akwai wata tawaga wacce take yawo suna saka ido akan wannan aiki sannan kafin ma a ƙaddamar da wannan aiki sai da aka horar da jami'an tsaro na meri da jama'an da ke kula da tsafta bisa yadda za su wayar da kawunan jama'a mun koya musu duka dabarorin kusantar jama'a sannan kowace da'ira mun saka jami'ai da za su yi wannan aiki sai dai muna da karancin isassun kayan aiki amma duka da haka za mu soma da waɗanda muke da su sai dai idan muka gano a cikin gidaje ko waɗanda suke saka tiyon ruwa bisa gota mukan kira su mu kwatanta musu cewa hakan da suke bai dace ba idan akwai buƙatar mu ci tarar su sai mu ci tarar su ita ma tare da za mu ci su ya danganta da irin kuskuren da mutum ya yi wannan aiki ya shafi kowa da kowa saboda jami'ai za su rinka shiga har cikin gidaje domin su gani in akwai tsafta domin haka ne muke wayar da kawunan jama'a ta kwana don kada mu gishe su a lokacin da za mu ci taron su. Parce